الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم كاي azumi shida wato yau eh, talata shi daga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1439 wanda ya daidai da biyu, ga watan biyar meladiya shekara ta 2018 eh, kamar yadda aka saba kafin mu je zuwa ga tafsirin mu kai tsaye mukan karanta waɗansu ƙa'idodi wadda suka ɗan amfani musamman Dalibai da suke haya islamic da makamantansu musamman ƙa'idodi na usulul fiqh eh, wadda kuma mun ce wani lokaci za mu yi karanta ƙawa'idul eh, fiqhiyya eh, wadda ina jin yau din ma kafin mu je wata ƙa'ida ta usulul fiqh daga cikin annusus ko al'adilla al-muktalaf alaiha ko al-muktalaf fiha Eh, shine saddu zara'i wadda imamu malik yana da cin wadda suka yadda da wannan eh, abin kadiyya kadiya ta saddu zara'i da shi da irin su imamu ahmad bin Hambal da sauransu wasu kuma ba su yadda da ita kan matsayin nassi ko dalili ba to amma ba yau ne da mu yi maganan Eh, sadda zara'i ba akwai wani abin da mai magana a kansa shi kawai da suke ne wanda yana da alaka da wannan fahimtar wannan din zai sa mutum ya gane fahimtar idan mun zo magana a kan sadda zara'i din wanda yana jin yiwa gobe da yi shi magan da ne a ka'ida ce ta usulun fiqh ay qawaidul fiqhiyya wadda wani lokacin ka'idodin nasu wani na shiga wani za ga wata ka'ida malaman usulu sun kawo sai ka ga a lokaci guda kuma malaman ka'idar fikiyya sun kawo wani lokacin kuma su sha bamban wani lokacin ka samu ka'ida ɗaya ce amma dai kawai suna ne ya bambanta yadda wannan suke kiranta daban yadda wannan suke kiranta daban eh, ka'idan da za mu yi magana yau da take da alaka da kawa'idul fikihiyya shine maganan da suke cewa alwasilatu ila almuharram muharramatun alwasilatu ila alwajib wajibatun to a wannan ne za mu yi bayani wadda yana da alaka da wata ka'ida da malaman wasu suke cewa malaman su ka'ida suke cewa algayatu la tubarrirul wasila wadda tana da alaka da wannan amma alakan take da shi alaka ne na bangare guda ba duka na ɓangarori guda biyun ba an fahimta eh, menene ma'anar cewan eh, alwasilatu ilal muharram muharramatun na farko tukuna ma hiya alwasila alwasila hi a tariqa alwasila a tariqatu hanya hanyar da zai kai ka zuwa ga wani abu wato adano an san adano ko hanyar da zai kai ka wani abu ah, sun ɗauke wuta to saboda zafi ya kamata a tare mana da babban janareto wani ya je tayar mana za mu ci gaba ko da mu bari sai an yawa Da mu ya ci gaba yawa saboda zafi ne الوسيلة هي الطريقة الموصولة إلى الشيء an gane wannan abeno hanyar da zai kai ka zuwa ga wani abu shine alwasila to ma'anar cewa alwasilatu ilan